السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu yau ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma ashirin da bakwai haka ne ko ga watan biyar dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci namu mai tarin albarka مسجد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ومن قبات تفسير القرآن من جرمة wannan shine majalisunmu na hudu a wannan shekara tafsirinmu yana gudana har yanzu a cikin ayoyi guda biyu da suke cikin suratul ma'ida aya ta casa'in da aya ta casa'in da ɗaya ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan haramcin wasu manya-manyan zinubai guda hudu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa su a cikin waɗannan ayoyi guda biyu masu albarka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu azumi da muka fara Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda yi alkawarin ‘yantawa a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana tufatubai da kurakurai da zunubai da za mu iya aikata su a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar a cikin rayuwarmu malam karanta ayoyin nan بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان نعم فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن البغاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون muna bayani akan gaba ta biyu a cikin waɗannan ayoyi ita ce gabar da ke bayani akan allaifir mun ji bayanin da malamai suka yi a game da me ake nufi da almaishir الإمام محمد بن القاسم ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليلة قد الفقهاء السبعة مدينة يشي كل ما عنها عن ذكر الله فهو ميسر دا أبن دا يشغل تق جمد أنبتا ألا وأنا لو كسأمت عين شاشا sannan mun ji hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu a game da caca har hadisi sahihi yana cewa da mutum zai ce ma ɗan uwansa kawai da baki zo mai caca annabi sallallahu ya ce to ya sadaka a matsayin kafara wannan magana da ya yi wannan magana da ya ta ja masa sai ya yi sadaka amma ba a tantance mai zai sadaka da shi ba ya dai yi sadaka a matsayin alamar tuba cewa wannan abu da ya faɗi ya tuba ba zai aikata ba kuma ba zai sake faɗin haka ba babban malamin tafsirin al-imamu sa'alabi a cikin tafsirin sa al-jawahir al-hisham yana cewa wa bi sababil maisiri saboda caca iz kanu yataqamaruna ala al-amwali domin mutane sun kasance suna yin caca ta dukiya hatta rubbama baqiya al-maqmuru maqmuru faqira har ya zama wanda aka cinye shi a tacen ya dawo da can mai dukiya ne da bai da koshi ya dawo ya zama talaka tibis fatahdusu min zalika dhagha'in wa adawat sai ya zama ta sanadiyar wannan rigingimu da tashin hankali da faɗace-faɗace da fitintunu sai ya zama suna afkuwa a tsakanin al'umma فإن لم يصل الأمر إلى حد العداوة كانت بغضاء idan abin bai zama ana gaba da juna ba ana ƙiyayyar juna to sai ya zama wannan ya jawo ɗaya na jin haushin wani albagba ba ta kai al'adawa ba albagba ka riƙa jin haushin wani a zuciyarka ko da baka ce kana ƙinsa ba idan ko ta kai ma matsayin ka fito masa ɓalo-ɓalo ka nuna kai so kake ma ya mutu to an tashi daga matsayin albagda wa an koma matsayin al'adawa Allah ta'ala kuma ya hada su a wuri daya a wurare da yawa da al'adawa da albagda wala tahsunu aqibatu qaumin mutabadidin sannan makomar mutanen da kullun cikin jin haushin juna suke makoma ce da ba za ta zama mai kyau ba ana buƙatar al'umma ta musulmai ya zama akwai ‘yan uwantaka da soyayya da ƙaunar juna a tsakaninsu ya zama musulmi baya jin haushin dan uwansa musulmi musulmi baya gaba da dan uwansa musulmi musulmi baya ƙiyayya da dan uwansa musulmi to sai caca ta kasance tana jawo gaba da ƙiyayya da jin haushin juna da fadace-fadace da fitinu a cikin al'umma kamar yadda giya ita ma ta kasance tana aikata haka saboda kada yi gaba ne ma asali walidhalika qala sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ne annabi sallallahu ma yake cewa la tabaghadu kada ku rika kiyayya da junanku wala tahasadu kar ku rika kyashin juna wani ya ga Allah ta'ala ya ma wani ni'ima sai ya rika ji a zuciyarsa me yasa Allah zai masa wala ta dabaru sannan Allah ta'ala ya ce annabi sama ya ce kada ku rika gaba da juna ku kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayin Allah ƴan uwan juna to sai caca da giya ta kasance duk waɗannan hane-hanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ya zama su suke haifar da su wa bi shima'in nufusi kuma ai da haɗuwar rayuka ne wane yana son wane wane yana ƙaunar wane wane ya yadda da wane wal kalimatu idan kuma maganar su ta zama dunkulalla yuhmad din ake iya tsara addini kenan duk abinda malam malam as-sa'anabi rahmatullahi alaihi yana so ya fito mana da manufar shari'ar musulunci da ta sa aka ce shan giya da caca haramun ne a basu caca na jawo fitina tana kawo rigima tana ka bala'i tana kasa cinu a tsakankanin al'umma shari'ar musulunci kuma ta ce ba ta son gaba ba ta son rigingimu ba ta son fitintunu so take al'umma ta dunkule ta zama abu ɗaya domin sai al'umma ta dunkule ta zama abu ɗaya sannan za ta iya kare addini yau halin da addinin musulunci yake ciki a duniya ba a iya cin galaba akan musulmai ba sai da musulmai suka kasance sun rarrabu gida-gida sun ɓalɓalce sun lalace wancan naƙin wancan wancan naƙin wancan wancan naƙin wancan ƙasa kaza ta musulmai ba ta shiri da ƙawarta ta musulmai ƙasa kaza ta musulmai tana gaba da ƴan uwarta boda ta haɗa su wannan shi yasa aka ci nasara akan musulmai ake ma musulmai yau abin da aka ga dama a duniya to caca na haifar da wannan in akwai caca a cikin al'umma al'umma tana caca to ka saurari gaba ka saurari ƙiyayya ka saurari faɗace-faɗace ka saurari ƙiyayya da juna da tashin hankali wa yujahadul aduwu sannan sai al'umma ta dunkule ta zama abu ɗaya sannan za a iya yakar abokanan gaba idan ya kasance al'umma ba ba ta haɗu kalmarta ta zama ɗaya ba to babu yadda za a yi ta iya yaƙa abokin gabarta abokanan gaba za su ci nasara su ji daɗi su rika farin ciki domin sun san al'umma ba abin da za su iya musu wal baghda'u tanqudu uraddi kin juna na warware igiyoyin musulunci musulunci na da wasu igiyoyi da ya kulli da su to idan ana kin juna ana gaba da juna to wannan na jawo waɗannan igiyoyin su kwakwance su ɓalɓalce wa tufdamu sannan wa tahdimu imadal himayati sannan gaba da ƙiyayya na ruguza katangar da ke ba da kariya a tsakanin al'umma abin da ke tsara al'umma daga abokanan gabanta daga maƙiyanta magabtanta to sai ya zama idan akwai gaba wannan katangar ta rushe abokanan gaba sun tsallako sun yi fata-fata da musulmai وكذلك أيضا يريد الشيطان أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن الصلاة sannan kuma shaitan da cace ke amfani domin ya katanga masu imani daga ambatan Allah ta'ala da kuma yin sallah wa yashghaluhum anha kuma ya shagaltar da su kasar ka sallah bittiba'i shahawati ta hanyar bin sha'awa sha'awansu wal khamr wal maisir wal qimar kulluhu min a'zam al afat fi dalik da giya da caca duk suna cikin manya manyan miyagun cututtuka waɗanda suke haifar da gaba da kiyayya a tsakanin al'umma wannan magana da al-Imam yake na a cin tafsirin sa al-Jawahir al-Hisha to daga caca sharri ne a cin al'umma babba kamar yadda giya take sharri babba a cin al'umma Allah ya tsara al'umma gaba ta uku Allah ta'ala ya ce wal ansar al Tabari ya ce abin da ake ce ma al jam'u nusubin idan an ce nusub abin da aka kafa shi yasa a farkon ayar ai Allah madaukakin sarki ya faɗa hurrimat alaikumul maitatu wad-dam حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما السبع إلا ما ذكيتم وما نبئ على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق نعم kun ga annusub shan Allah ya ambaci shi a farkon sura da mufradin sa wa ma biha ala nusubi da abin da aka yanka ga gumaka da ake yin su daga duwatsu a aje su sai a rika musu yanke-yanke da niyyar cewa bauta ake musu to shine sai nan Allah madaukakin sarki sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru sai ya ce wal anfar al-imam tabari ya ce al anfar jam'i ne na an-nusub an-nusub kwara ɗaya kenan sai ya ce al'ausanu min al-hijarati gumaka ne da ake yin su daga duwatsu jama'atu ansabin kanat تجمع في الموضع من الأرض فكان المشركون يقربون لها tattara duwatsu ake yi sawa'un an sassaka su a matsayin gumaka ko ko a wani dutse ne wani kawai ya bashi sha'awa ko da bai sassaka shi a sura ta gunki ba sai ya zo ya aje shi sai ya zama yana masa yanke-yanke yanka ana yi ne don Allah قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر أنا إن ينكاني دان الله فسي زما ودن هما كان أن أجيسو أنا إن ينكادنسو da niyyar bauta a gare su to su ne nan Allah ta'ala yake faɗi mun faɗi a farkon tafsiri cewa malamai suka ce haɗa giya da caca da gumaka da Allah ta'ala ya yi na nuna muni na giya na nuna munin caca caca haramun ne amma ba kafirci ba ne shan giya haramun ne amma ba kafirci ba ne wanda ya sha giya a ƙida ahlus sunna wal jama'a bai zama kafiri ba sai dai idan ya halasta aka masa wa'azi ya ce ya halasce shi bai ga nassin da ya hana ta ba to anan ya zama kafiri amma mujarradin mutum ya sha aqida ahlus sunna ba ta khawari da mu'tazila ba in mutum ya sha giya ya aikata babban zunubi amma bai fita musulunci ba haka wanda ya sha ta to sai Allah ta'ala saboda ya munana mana giya ya munana mana caca shi ya gwama su da gumaka bautar gunki kafirci ne mutumin da zai zo ya yanka Dan wani dutsen banza ko don wani gunkin banza ko wata itaciyar banza ya yi kafirci shirka ya aikata to da Allah ta'ala ya tashi nuna mana munin giya da barnatta da sata sai ya hada su da gumaka al-imamu mujahid ibn jabar rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai masana tafsirin alqur'ani almajirin ibn abbas radiyallahu anhuma yace hijaratun haula al-ka'bati al'ansar dutse ne da suka je suka zagaye ka'aba da shi duwatsu ne aka zagaye su da ka'aba yadbahu alaiha ahlul jahiliyyati mutanen da suka zo kafin musulunci waɗanda ake cin su ahlul jahiliyya suna yanka domin waɗannan duwatsun sha إن شاء a أعجب إليهم Minha sannan sukan canza su lokaci bayan lokaci idan suka ga waɗannan duwatsun sun tsufa ruwan sama ya bige su da yawa sun kokode da yawa rana ta bige su sai a ciccire su sai a je a sake samo wasu duwatsun waɗanda aka samo su ko aka faso su daga babban dutse sai a zo a sake zagaye su haka suke musu lokaci bayan lokaci kuma su ake bauta mawa shi yasa wani malami yake cewa babu mahaukaci kamar wanda ba musulmi ba kai za ka yi abu kuma sannan ka ɗauke shi abin bauta kai ka tattaka shi fa kai ka yi shi da ba shi ka zo ka samar da shi kuma sai ka zo wai kana neman bukata a wajensa kana cewa biya maka bukata kuma wai kana fatan ma kile shigar da kai aljanna akwai hauka da ta wuce wannan shi yasa a jahiliyya ɗaya daga cikin sahabbai kafin ya musulunta yana da yana da gunkin shi kullum ya fita gida sai dawo sai tarar da dila ya zo daga daji ya hau kan wannan gunkin nasa ya masa bawali ya kace kace da shi kai wani irin wani irin ilahi ne abun bauta kullum sai a zo a ta maka fitsari a kanka ba za ka iya kare kanka ba ran ne baiti ya ce a su'ulubanun yabu a ilahun yabulu su'ulubanu bi ra'sihi laqad khaba man balat alaihi sa'alibu shi wannan wani yin abun bauta ne kullum kawai shi kenan sai eh, dila ya zo daga daji ya masa bawali ce kai duk wanda bawali duk wanda dila ya masa bawali ya riga ya gama lalacewa kuma ubangijinsa yake faɗa mu haka to su ne al'ansa kowa ya san hukuncin gumaka gaba ta hudu Allah ta'ala ya ce wal azlam al azlam al-imam nahas sai daga cikin malaman tafsiri malaman lugha cikin malaman karni na hudu a cikin tafsirin sa ma'anil qur'an yace al-imam qatada ya ce abinda ake ce ma al-azlam kana ahaduhum idza arada an yakhruja abinda suke shine idan mutum yana son ya fita kasuwanci ko yana son ya fita wata bukatar sa kataba ala qadahin ya'ni sahab sai ya samu wasu masussuka sai ya rubuta a mashi ɗaya ta'amuni bil khuruji wato ubangiji na yana umarta ta da in fita akwai ta'a wa alal akhari la ta'mumuni bil khuruji ɗayan kuma mashin sai rubuta a jikinsa cewa ubangiji na ya ce ka in fita ba sa'a wa ja'ala ma sahman manihan lam yaktub alaihi shay'an sai kuma a tsakaninsa sai ya sa shi kuma wani mashin wanda shi kuma bai rubuta komai a cikinsa ba shi alama ce ta a ƙara canzawa a gwada fayujiluha sai ya juya su ya karkada su fa idza kharaja alladhi alayhi ta'muruni bil khuruj kharaja idan mashin da ya rubuta ubangiji na ya umarce ni da in fita to sai ya fita mashi ne ke bashi ta'a. wa in kharaja alladhi alayhi la ta'muruni bil khuruj lam yakhruj idan kuma mashin da ya rubuta cewa kai in fita shi ya fito to daga nan ba zai fita ba ranar ba zai je ba in ofis yake zuwa ba zai je ofis ba in kasuwanci yake ranar ba zai je ba in ɗalibi ne ba zai je makaranta ba in manomi ne ba zai je gona ba duk ba ta a ranar mashi ya hana shi ya je mashi fa fa in kharaja almanihu raja'a fa ajalaha idan kuwa wannan da ba a rubuta komai ba ya fito to sai ya sake dawa sai ya gwada an ce masa ya sake gwadawa ke to daga nan sai zo ya to shine sai al-Imam bayan ya kawo wannan magana ta al katada? sai ya ce wa naziru hadha alladhi harramahu Allah qawlul munajjim kwatankwacin irin wannan abin da Allah ya haramta akwai fadin masu ilimin taurari mai ilimin taurari akwai mutanen da bokaye ne yau wani ba abin da zai yi na alheri sai ya tafi ya je boka ya duba masa in dan siyasa ne shi sai an ce a duba mai akwai sa'a ko ba sa'a shi kuma sa'a boka fa kenan ya zo ya ci kuɗin shi bokar sa'a ta kenan wai kuma shi bokan shi ne zai zo ya duba masa akwai ko babu sa'a akwai sa'a ko babu sa'a shi su ce la ta min ajli najmin min ajli najmi kada sai ka ji masu ilimin tawari suna cewa tawaro kaza ya fito saboda haka ba sa'a babu sa'a kakka fita a wukhruj min ajli najmi kada ko kuma su ce a ka fita saboda tauraro kaza ya fito ta gabas akwai sa'a irin sani shi yasa manzon sun ce kadabal munajjimuna walau sadaqu masu yin ilimin taurari na gano me zai faru gobe annabi sun ce ko sun faɗi gaskiya ƙarya suke faɗi a ƙaryata su ƙarya suke iyaka an sha tantance mana ilimin taurari ya kaci gida biyu akwai ilimin nujumi littafiyir akwai ilimin nujumi littafiyir ilimin nujumi littafiyir shine ilimin bokanci da ake amfani da taurari domin a gano me zai faru gobe na sa'a ko rashin sa'a akwai kuma ilmin nujumi littasiyya shi kuma shine ilimin taurari da ake amfani da shi domin gane alƙibla domin gane hadari da makamantan irinsu wannan ya halasta wannan abubuwa guda hudu da Allah ta'ala ya kunsa su a cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki ya rufa aya ta biye ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun bayan ya siffanta su cewa rijsun min amali shaytan dukkanin su kazanta ne daga cikin aikin shaytan malaman tafsiri suka ce lafazin rijsu ne yana daukan ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin da suka ba ar-rijsu suka ce al-ismu zinibi al-rijsu al-ismu zinibi wasu kuma malaman tafsirin suka ce a rijsu ana nufin annabisu najasa ake nufi da wannan ne malamai da yawa suka tafi akan cewa giya najasa ce in ta zuba a wuri sai an wanke kamar yadda muka yi bayani a majalisunmu na shida na jiya waɗannan ayoyi guda biyan uwa masu daraja suna ɗauke da wasu nau'ukan fikihu da ya kamata a ce kowane musulmi ya fitar da su ya fahimce su kuma ya aiki da su na farko tahrimul khamri wa kulli muskiri waɗannan ayoyi sun haramta mana shan giya da dukkan wani abu da mutum zai sha shi ya sa shi maye malamanmu sukan kasa abubuwan da suke rikita kwakwalwar ɗan adam gida hudu akwai abin da suke ce musu almuskirat akwai abin da suke ce musu almukaddirat akwai abin da suke ce musu almusakkinat akwai abin da suke ce musu almunabbihat almuskirat su ne ababen da mutum yake sha kila yana son ya zagi wani a ranar ko yana son ya ci mutuncin wani sai ya je ya sha sai ya ba da hankali misali shi bai da hankali irin su giya tana cin almuskirat irin su wiwi suna cin almuskira. da sauran kwayo da mutane suke sha hankalinsu ya kau domin su aikata abubuwan da suke son su aikata so tari in ka tambaye su sukan ce maka ne me yasa kuke sa su ce ai sun yana kwantar musu da hankali ne imana za su kwantar maka da hankali su sa ka ba za ka gane tsakanin mamaka da yarka ba ba za ka gane tsakanin matarka da mamaka ba ka ga sun kwantar maka da hankali ko sannan ba za su iya bambance maka tsakanin ruwa da kuma bawali ba ai ga sun kwantar maka da hankali to muskirat kenan akwai abinda malamai suke ce musu al-mukhaddirat al su kuma sune ne ababen da ake amfani da su so ba kau da hankali suke yi ba kawai har ma sukan sa mutum wani zubin kila ya rasa aiki daga cikin wasu gaɓoɓinsa su ne in wanda likitoci suke amfani da su a asibiti a lokacin da za a yi aiki ga wani suna ke cin su irin su allura da ake ma mutum domin a kawo masa da hankali ko kuma irin su anesthesia da ake yi wasu gabobinsu su zama sun daina aiki a gama masa aikin da ake masa malamai suka ce haramun ne su sai inda kawai za a yi amfani da su da bukata ta likitanci a ƙarƙashin yadda ta masanin shari'ar musulunci shi yasa a irin ƙasashen da suke kula da addini ba a ma mutum aiki sai an samu wanda ake ce masa at-tabibu shar'i at shar'i likita ne amma masanin shari'ar musulunci aikinsa da abin da za a yi ya tsaya ya dudduba ya bincike a mahanga ta shari'ar musulunci ya halasta a yi wannan abun ko bai halasta ba sai ya ba da fatawa cewa ya halasta a yi ko kuma ya ba da fatawa cewa ka a yi to a nan ne kawai ya halasta a yi amfani da su sai abubuwan da suke ce musu al-musakkinat almusakinat su ne ƙwayin da mutane suke sha domin su sa su bacci ko su huta su ma malamai suka ce haramun ne sai idan likita ya bada kuma aka tabbatar da cewa za a yi amfani da su ne na ƙa'ida domin samun lafiyar mutum ya dan samu ya huta sai abin da suke ce musu almunabbihat almunabbihat kwayar da mutum yake sha ya iya kwayar da ake ba doki in ana son a yi sukuwa a kansa so tari za ka ga in za a yi sukuwa da doki sai a balla ɗaya a bashi ɗan rabi to amma yaran mu sai su je wani sai ya je sha guda hudu wani daga nan ba zai dawo ba ya tafi ce. to su ne ake ci musu almunabbihat wannan almunabbihat din al-imam al ya kira su da al masu hana bacci masu rura wutar jikin mutum to dukkanin su haramun ne shari'ar musulunci ba ta yadda da su ba baya halatta musulmi ya zama ya kula da ya ya sha su ko amfani da su fikihu na biyu tahrimul maisir annabi huwa al ayoyin nan sun zo sun haramta mana caca wadda an yi bayani a kanta fikihu na uku tahrimul ansabi allati tuqaddamu laha al ayoyin nan sun zo sun yi mana bayani akan hukuncin gumaka da ake kakkafa su ana musu yanke-yanke da niyyar abauta musu tikihu na hudu tahrimul azlami ya yastaqsimu biha an-nasu al-khayra wash-sharra Allah ta'ala yi mana bayani a cikin wannan aya ko ayoyi a game da kibau da mutane suke amfani da su domin su tantance wai alheri ko sharri a yi abu kaza alheri ne ko a yi abu kaza sharri ne wannan ayoyin sun zo sun yi mana bayani haka بيان علة الخمر والميسر وأنهما سلاح الشيطان في قتال الإنسان الله تعالى يمن بياني أكن هذا الإنجيا دكما تاتا شيطان بايد مكامن دي وش ودنن أبو بوان قدابيو أو جنيا قدن أدم فقه نشدة تعليل الأحكام وذكر مقاصدها ودنن آيوين سن karantar da mu cewa duk hukuncin da Allah ta'ala ya yi to yana da manufa shi yasa malaman mu suke cewa jami'u ahkamillahi ta'ala mu'allala duk wani hukunci na Allah to akwai hikimar da ta sa Allah ta'ala yayi wannan hukuncin ko ka gano ko baka gano ba ko a gano maka ko ba a gano maka ba amma Allah ta'ala baya yin hukunci ya ce kaza halas ne ko ya ce kaza haram ne ba tare da hikima ba domin sunansa da siffarsa ta alhaki na hukunta duk abin da Allah ta'ala zai yi ya zama akwai hikima a cikinsa kuma akwai manufa a game da yin to an faɗa mana daga ciki dai gashi an faɗa mana cewa shi ɗan yana son ya haifar da gaba da kiyayya da faɗace faɗace da fitinu a tsakanin al'umma ta hanyar giya da caca kun ga wannan hikima ce da Allah ta'ala ya faɗa mana fikihu na bakwai tarbiyatul nasi bit tadrij waɗannan ayoyi sun karantar da mu idan za a yi tarbiyyar al'umma ba lokaci dai ake son su zama mutanen kirki ba a hankali a hankali ake bin su ku duba matakan da aka bi na haramta giya sai da aka bi matakai guda uku wasu ma malamai suka ce matakai hudu ne domin akwai ayat suratul nahl wa min samaratin nakhil wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana sannan sai ayat suratul baqara sai ayat suratul nisa'i sai kuma wannan ayat ta ƙarshe wadda ita ce aka saukar da ita bayan yakin uhudu a shekara ta uku bayan hijirar annabi sama daga makka zuwa madina aka haramta giya haramtawa ta ƙarshe sannan fiqhu na ƙarshe fahimal jumhuru min tahrimil khamri mafi yawancin malaman fiqhu magabata sun fahimta a cikin haramta giya da aka yi واستخبات الشرع لها da kuma shari'a da ta ce ƙazanta ce wa itlaqir rijsi alaiha kuma Allah ta'ala ce rijsun kazanta ce sun fahimta daga cikin wannan wal amri bi shinadiha da kuma umarnin da aka yi cewa a nisanci giya al hukma bi najasatiha sun fahimci cewa giya najasa ce mun yi wannan bayanin a jiya da sabanin da malamai suke da shi akan giya najasa ce ko ba najasa ba ce to jumhurin malamai sun tafi akan cewa giya najasa ce amma wa khalafahum fi zalika rabi'atu amma daga cikin malaman da su suka ce giya ba najasa bace akwai malamin al-Imam Malik rabi'atul ra'ayi sai daga cikin manya manyan malamai na tabi'ai shi ya tafi akan cewa giya ba najasa bace wallaitu bin sa'ad sannan da tabi'ut tabi'i al-Imam Layth bin Sa'ad sa'an al-Imam Malik in yadda ake girmama al-Imam Malik a Madina to an ka tafi Masar shi kuma haka ake girmama shi to shi ma ya tafi akan cewa giya ba najasa ba ce wal muzani sahibu shafi'i sannan da al-imam al-muzani almajirin al-imam shafi'i ne shi ma ya tafi akan cewa giya ba najasa ba ce wa ba'dul mutaakhirin da wasu daga cikin malaman da suka zo daga bayan su sun tafi akan cewa giya ba najasa ba ce amma kaulin da yafi shine kaulin jumhurin malamai cewa giya najasa ce in ta zuban maka a riga ta zuban ma mutum a riga ko ta zuban mushi a wajen sallah ko ta zuban masa a jiki sai ya wanke sannan zai yi sallah yadda bayan gida idan ya zuban ma mutum a jiki sai ya wanke yadda bawali idan ya zuban ma mutum a jiki sai ya wanke yadda mutum ba zai sha bawali ba tsakani da Allah ya je ya sha giya yadda mutum ba zai ci bayan gida ba ya je ya sha giya ƙazantar su ɗaya a wajen malamai da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu wannan ƙarshen abin da za mu iya faɗi kenan daidai gwagwado a game da waɗannan ayoyi guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa su a cikin wannan sura mai albarka Allah ta'ala ce wa ati'u Allah wa ati'u Allah wa ati'u الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا bala. Ta'ala ya ce يشي وأطيعوا الله قيمة Allah داعا وأطيعوا rasula sannan ku yi ma manzo sallallahu alaihi wa sallama da'a sannan ku shiga taitayinku ku yi kaffa kaffa game da saba musu fahimta wallaitu idan bayan an faɗa muku hukuncin Allah a game da giya da caca da bauta ma gumaka da kuma yin canfi da kibau sai kuka juya baya fa in tawallaitum in kuka juya baya kuka ki sauraron wannan hukuncin da aka muku kuka kibi falamu to ku sani annama ala rasulina abinda kawai muka dora ma manzanmu wajibinsa kuma ya sauke albalagul mubinu shine ya isar da sako kuma saƙon nan wanda yake mai bayyana gaskiya mai bayyana ƙarya mai bayyana abin da yake daidai mai bayyana abin da yake ba daidai bane. malaman da suke fitar da munasaba akwai abin da ake cimshi ilmin munasaba a cikin ilimin tafsiri ne alaƙa tsakanin ayat da ta gabata da ayat da ta biyo ta me tsakanin me alaƙar da ke tsakanin surar da aka gama ta da surar da ta biyo ta shine suke ce mishi ilmu munasabatil ayi wa suwar ilimin da ke haɗa alaƙa tsakanin wata aya da wata aya wata sura da wata sura suka ce akwai munasaba akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin wannan ayar da kuma ayoyi guda biyu da suka gabace ta ina jin kowa zai iya gani Allah ta'ala ya yi mana umarni da cewa mu nisanci giya Allah ya mana umarni cewa mu nisanci caca Allah ya mana umarni cewa mu nisanci gumaka Allah ya mana umarni cewa mu nisanci canfi dukkan waɗannan abubuwan ba su halasta ba Allah ya ba mu umarni ya ce buhu la'allakum tuflihu ku nisance su ga baki ɗayansu in kuka nisance su da izinin Allah za ku samu falahi falahi za ku shiga aljanna to bayan Allah ta'ala ya faɗe su sai kai tsaye kuma sai ce wa atiqullaha wa atiqur rasula ku yi ma Allah da'a kuma ku yi ma manzansa da'a wannan umarnin da Allah ta'ala ya baku na ku nisanci waɗancan abubuwan ku bi ka ku saba Allah ne ya saukar ma da umarnin ya saukar ma da manzansa wannan saƙon ta wahayi ya kuma ba shi umarnin cewa ya isar muku to ya isar muku kun ji so ku bi kan ku saba masa saba ma manzon Allah ta salma saba ma Allah duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye Allah ya saba ma wa domin Allah ta'ala shi aiko shi shi yasa al-imamu at-tabari rahmatullahi alaihi yake cewa wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fi jitinabikum zalika wattiba'ikum amrahu kima amarakum bihi من الانفجار عما زجركم عنه من هذه المعاني التي بينها لكم في هذه الآية وغيرها ألا ناشي منا كبي ألا كبي من زنسا كبي مصداعة كهنيا نيسانتر wannan abin da Allah ta'ala ya ce ku nisanta ta hanyar biyayya ga Allah da ma'aikinsa a cikin umarnin da ya muku ku zama kun tsoraci wannan hanin da ya muku kun nisanci ababen da ya hana ku a cikin waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya bayyana muku a cikin wannan ayar يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه توفي مسجيي يا أجل دقم آيوين دبا ونما آير با وخالف الشيطان في أمره إياكم sannan ku saba ma shaidan a game da umarnin da yake muku bi ma'siyatillahi fi zalika wa fi ghairi shaidan yana umarta ku kullun idan Allah ta'ala ya ce ayi shaidan cewa yake ta ayi wannan tsohon tarihi ne Allah ya jarrabe mu ya samu mu zama masu mantuwa amma farkon wanda shaidan ya fara cuta mun sani cewa babanmu ne annabi adam alaihi salam kuma sai da Allah ya tsoratar da mu a game da cewa kan mu bi shaidan kai ya cutar da mu irin yadda ya cutar da babanmu annabi adam alaihi salam wannan umarnin na nan so daga lokacin da Allah ya ce ayi shedan cewa yake ka ayi lokacin da Allah ya ce ayi shedan cewa yake ka ayi kishiya da kishiya in Allah ya bada umarni shedan cewa yake ka ayi in Allah ya ce ka ayi shedan cewa yake ayi haka suke to ku bi Allah ku bi manzansa sallallahu alaihi wa sallam fa innahu innama yabghi lakum al'adawata wal baghda'a bainakum bil khamri wal maisir abinda shaytan yake so idan Allah yake ka ku sha giya kuka sha to so yake ya gaba da kiyayya da fadace fadace da fitinu da kiyayya juna a tsakaninku ta hanyar giya da caca so da ku nisance su sannan Allah ta'ala ya ce wahdahu sannan ku kaffa kaffa game da Allah duk umarnin Allah ta ka tsantsan ake yi da shi idan Allah ta'ala ce a yi ko ta ka ake yi da wannan umarnin idan Allah ya ce a bari ta ka ake yi da wannan hanin ka a aikata abin da Allah madaukakin sarki ya ce ka a yin Shi sai sa imam tabari sai ya ce wattaqullaha wa raqibuhu ma'anan wahzaru ku ji tsoron Allah ku kaffa kaffa da Allah ku sani Allah yana nan yana sa muku ido an yarakum indama nahakum anhu ka Allah ya ganku a cikin abin da ya hana ku sannan sannan kada Allah madaukakin sarki wa an yaqidakum indama amarakum bihi sannan ka Allah ya same ku a cikin abin da Allah ya hana ku sannan kada Allah ya rasa ku a cikin abin da ya ce ku yi wannan yana ɗaya daga cikin ma'anonin da malamai suka ba a taqwa ɗaya daga cikin magabata al-Imam Abdullahi ibn Abdullah Tastari yana cewa attaqwa Allah ya jidaka Allah haythu nahaka wa Allah ya kidaka haythu amarak abinda ake ce mata shine kada Allah ya rasa ka a inda yake ka je sannan kada Allah ya same ka a inda yake kada ka je ma'anar taqwa kenan to shine wahdaru al-imam at-tabari yace wahdaru ay wattaqu wattaqullaha wa raqibu ku ji tsoron Allah kuma ku riƙa ji a zuciyarku cewa Allah yana nan yana kallon ku shine muraqaba إذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب idan ka zama daga kai sai kadai ba mai ganin ka to kakka ce to yanzu na keɓe bari in aikata abin da nake so a'a walakin kul alayya raqibu ka ce Allah yana nan yana samun ido yana gani na shine wahzau sai Allah ya ce fa in tawallaitum in kuka juya baya kuka ki bin umarnin annabi sallama kuka ki hannuwa a game da shan giya da caca da kuma kibau da kuma bauta ma gumaka falamu ku sani annama ala rasulina balagul mubin abinda ke kan manzon mu kawai shine isar da sako sannan ba manzo ba kawai dukkan magadan annabawa abinda Allah ya dora musu kenan aikin masu isar da sakon Allah su isar da sakon Allah in suka isar da sakon Allah sun gama ba dora musu su zo su kama wani su ce dole sai yayi ba wanda Allah ya yi masa gamdakatar ya ji abin da suka ce sai ya tsira ya kubuta ya samu aljanna ya kubuta daga shiga wuta wanda ko ya saba ya kibi to Allah ba zai zargi manzanninsa ba Allah ba zai zargi malamai ba waɗanda suke gada annabawa suke isar da sakon Allah Allah ba zai zarge su ba a ce me yasa su wani ba su imani ba shi yasa hadisi sahihi ya tabbata akwai annabin da zai zo ya wuce shi kadai zai wuce iyaka tsawon da awar da yayi ba wanda ya amsa kiransa akwai annabin da zai zo mutum ɗaya ya bi shi kakaf akwai annabin da zai zo mutum biyu akwai annabin da zai zo ma'ahun rahasu mutanen da ba su kai goma ba su kaɗai suka yi imani da shi tsawon da'awar da yi kuma annabawan da suka gabaci annabin mu sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba su lokaci mai tsawo malaman tafsiri malaman tarihi suna cewa annabi Ibrahim alaihi salam bai haihu ba sai da ya kai shekara 120 sannan ya haihu sannan bayan ya haihu ku duba tsawon lokacin da aka samu tsakaninsa da 'ya'yansa yana raye tare da su kun ga ashe ya daɗe kenan so daga annabawan da suke kafin annabi sama suna daɗewa amma kuma duk za su gama da a wasu wasu ba amsa musu ba ba mutum ko ɗaya da ya yi imani da su Allah madaukakin sarki ka samu mu zama mabiya da annabinka Allah ka tsare mu daga saba maka da kuma saba mu manzanka sallallahu alaihi wa sallam. mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malam menene fassara al-ashraf sannan kuma dan Allah malam zan iya sama yaro na sunan ba a son fassara sunaye kai ma kila da zaka zo a fassara maka sunan ka sai ka ji kana son ka canza saboda daga ba a son fassara sunaye malaman mu suna cewa al-asma'u la tu'allal sunaye ba a faɗin me dalilin da yasa aka kira mutum da su saboda ka ka zaɓi sunayen da suke masu kyau daga cikin sunayen annabawa ga sunan Allah ya ambaci guda da 24 a cikin Qur'ani sannan hadisi ya zo da wasu wanda qur'ani bai ambace su ba hadisi ingantacce ka zaɓa ka sa ma ɗanka suna a ciki sunayen sahabbai suna da yawa ana sa suna da manufa biyu manufa ta farko in ma'anar a fili ce an gane fassara kai ka sani ba ka je ka ce wani fassara ma ba kai da kanka ka gano fassara shi fassara ce mai kyau ko ka karanta ko an karanta kaji dalili ya sa an fasara sunan to sai ka sa ko kuma ka kalli suna mai tarihi ko da baka san fassarar shi ba suna na baya ba san fassarar shi ba me ya fasara ibrahim me ya fasara isma'il me ya fasara ishaq duk ba su da fasara ba a ce a fasara shi ba to amma sunayen wasu bayin allah ne da allah ta'ala ya zaɓe su ya ɗaukaka matsayinsu sai ka sa ma ɗanka wannan sunan manzon sama kuma ya karantar da mu aikaci lokacin da sadakar samariyatul qibtiyya ta haifa masa ɗansa na ƙarshe ibrahim an haife shi da daddare annabi sama ya sa masa suna da asuba ya zo ya samu sahabbansa ya ce wuli daliyan lailata gulamun wa sammaitu bismi abi ibrahima da daddare an haifa min ɗa kuma na sa mai sunan babana ibrahim cike so daga sai ka zaɓi yin waɗannan sunaye annabi sama ya ce ahabbul asma'i lillahi abdullahi wa abdurrahman sunayen da Allah ya fi so akwai abdullahi da abdurrahman ka sa su amma ashraf suna ne mai kyau ka sa ba sai na fassara ba malam menene hukuncin wanda yakan sha wiwi amma shi a cikin ruwan zafi yake sawa ba ta sa shi maye sunanta haramun duk abin da Allah ta'ala ya haramta kamar yanzu misali tambayan nan da kake yi ai kamar misali mutum ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba giya ne ya hada ta da ya hada ta da five alive ko kuma ya zuba ta a shayi kada mu zama yahudawa kun ga wannan dabi'a ce irin ta yahudawa idan aka haramta musu abu sai su wayo an ce kassi an ce kassi farauta ran asabar sai su zo sai su zo sai su tara da daddare sai su tara da daddare ranar juma'a kun ga daren asabar kenan sai su zo sai su kwashe kafin safiya ke an ce musu kasi rana asabar alhali ranar ta fara tun daga daren ne sannan aka haramta musu cin kitse cin kitse haramun ne a wajensu sai suka ce to ai tun da an haramta mana cin kitse ne sai su kama kitse sai su tattara kitse sai su je sai su narka sai su rika zuwa kuma suna sayarwa a kasuwa sai su ci kuɗin to me bambancin shi so daga mita ka tsantsan game da abubuwan Allah shine wahdaru din nan wa ati'u Allah wa ati'u rasula wahdaru fa in tawallaytum fa inna ma'ana rasulina al-balagul mubin wannan shine wannan ayi shi yasa na ce muku malaman irin munasaba suka ce akwai alaka mai karfi tsakanin wannan ayar da waɗancan ayoyin da suka gabata wannan rubutu naka ba zan iya gane shi ba kada ya sa ido na ya koɗe da wuri Allah mu kuɗin sarki ya taimake mu ya mana jagoranci ya shirya da mu ya shirya da zuriyar mu shugaban kasar mu Allah ya bashi lafiya Allah mu kuɗin sarki ya taimake shi Allah mu kuɗin sarki ya azurta shi da lafiya cikakkiya Allah kuɗin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu ya shirya da mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa waɗannan ayoyi da muke karanta su su yi mana amfani a duniya da lahira وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته